alhamdulillah dukkan eh, masana aikin gona sun san yanzu akan samu ci gaba ga aikin gona domin kuwa an yi zamanan da ake tattalin samar da abinci muna noma abinci ba mu da kambuna masu tsara bashi wato ma'ana ko da ya ana ta kokarin shigowa da shinkafa daga kasashen waje kusan yanzu a nan jihar Kebbi muna da manyan kambuna guda biyu wanda ake sarrafa shinkafa kuma ta daidai da kwaliti da kowace shinkafa ta duniya wato ma'ana ba wata shinkafa da za a kawo daga ƙasar waje wadda ta fi shinkafar da ake yi daga labaran. ko kuma Wakon da cikin jihar Kebbi sannan kuma ana samun isasshen abinci domin a yau din nan da kake magana da ni na samu mutane guda biyu wa'yansu daga Port Harcourt wa'yansu daga Abba sun shigo Labana Rai suna neman a sayar musu wani ya sai buhu dubu biyar wani kuma ya sai kusan buhu dubu bakwai da wani abu saboda haka alhamdulillah duniya mata san ana noma shinkafa a jihar Kebbi kuma a yadda muke ganin sauran jihohi suna tasowa irin su gawa akwai wani kamfani da ake yi kuma a haɗeja a nan jihar Kebbi a kamfani kaɗai muke da shi ba a'a akwai kamfuna. Sarkin noma an zaci kamar yadda ka ce saboda an wadata ƙasa da abinci za a sami sassauci wato farashin kayayyakin abinci su rikito ƙasa sai gashi ba haka ba. A halin yanzu da nake gaya maka dukkan wani wanda yake shiga kasuwa ya san cewa abinci ya yi ƙasa domin akwai kasuwan da ake sayar da buhun masara a kan kuɗi naira dubu shida ko dubu shida da ɗari biyar zuwa dubu bakwai kuma shekarun baya an yi zama ana sayar da buhun masara kimanin dubu goma sha biyar na tabbata maka daga nan har zaria ina communicating da mutane abokanan wato hulɗata ta harkan saye da sayarwa na kayan amfanin gona irin su masara su waken suya da sauransu amma a halin yanzu da nake gaya maka na tabbata maka da masarar da shi aka duka farashin su yayi ƙasa kuma mutane suna iya bincikawa su yi irin wannan sassa da nake cewa farashi yayi ƙasa alhali yanzu a wurin da gona na yake muna sai da buhun masara bai shige naira dubu shida da ɗari biyar ba. An yi ta yaɗa cewa an sami ambaliyar ruwan sama a bana a wasu sassan ƙasar kuma hakan na iya kai ga ƙarancin abinci ko ka yarda? To alhamdulillah yanzu abin da yake faruwa mun samu shi jagoran tafiyar da aikin gona shi a wato minista na aikin gona shi Audu Obe ya yi kira ga gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jihohi da su shigo a haɗa hannu tsakanin manoma da gwamnati a samu tallafin da aka bayar don dama ka sani mun fito da wani program da ake kira ka tashi a nan jihar Kebbi kuma har muka zo inda muka ce mun tashi a yanzu muna nan shi dukkan wani wurin da ya kamata mu shuka mu shinkafa a wannan rani da Allah za a shuka ma shuka alkama kuma suna nan shi da niyyar shuka ta kuma wannan damina ba wai abu ne da za a faɗi cewa ko ya illa ga manoma duk wani kwarni ko wani rafi da yake ɗaukar fa a wannan shekara kowa ya tabbatar da an samu cikuwar ruwa an yi ambaliya wanda ta sha dukkan wani rafi da aka shuka ma shinkafa lokacin damina. Alhaji mahmud Hakimi Jiga muna godiya da samun wannan tattaunawa.